yana ikirarin cewa wannan dutse dutse ne na Uhudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jabal Uhudin jabal na wa Hibbu au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam dutsen Uhudu dutse ne da muke son shi yake samu sai ce to tunda annabi yana san dutsen mu ma muna son shi nan fa bayan an daga wannan dutse ya daga wannan dutse aka ga ko bayan an kammala wannan bayani ne wato mabiya suka tashi suna ta tarire da wannan dutse wanda hakan ya ɗauki hankalin mutane musamman malaman addinin musulunci suka fara tsokaci akan wannan batu irin su dr husaini irin malam wato anas idris muhammad na ga an ce wato dr idris abdulaziz bauchi ma ya yi tsokaci a yau game da wannan batu Hakika a matsayinmu na musulmai muna girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da komai kuma atharun nabi guraben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawayensa suna da daraja a wajen yawun manzon Allah gominsa sallallahu alaihi wa musulmi suna darata su kuma suna neman albarka da su in ba annabi ba babu wani wanda sawunsa yake da daraja gurabansa gunda ya taba ko abin da ya amfani da shi ke da daraja sama da shi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun kasance suna kokowa akan guntun ruwan alwalarsa sallallahu alaihi wasallam famin nadihin wa na'ilin wato sahabbai wani yana amfani da ruwan manzan Allah sallallahu wanda yake yake fafallatsa ne saboda ya nisa da gurin cincirin da ba zai iya kaiwa wani kuma ya nasara yana iya kwasowa a cikin wannan mazubi na alwala a takaice dai suna ta kokowa wajen ɗibar ruwan guntun ruwan sa sallallahu alaihi wasallam haka lokacin sulhu hudaybiya lokacin da ainihin manzo Allah ya kaki ya tofar sahabbai suka cafe suka shafe jikin su shi wanda ya zo ina ji in ban manta sunan ba a Nu'aym ibn Mas'ud ne ya koma yake cewa ina zato ne ina kokonto akan sunan ya koma yake cewa da mutanensa ya zo daga wajen mutanen da ya gani mafi alkhairin mutane mafi cikar a wajen mutane ya ce ya ga sarakuna daban-daban bai ga wanda mutanensa suke girma shi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasabihi wa ko ta magana makamanciyar haka ya ambata daka ahlus sunna jama'a suna da kudurin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gurabansa komai da ya raba annabi yana da daraja sai dai kuma a ka'ida mutum ba zai ɗauko wani abu ko wani guri daga cikin guraren da za a ce annabi ya taɓa zuwa ba ɗauko wani sashe na wannan gurin a ce ana irin wannan hakan zai iya buɗe ƙofar wasaniya misali shi kansa ziyartar dutsen Ohudu ziyartar Badar da sauran wasu gurare masu daraja malaman addini da dama na ganin baya daga cikin wato abin da yake kawai dai ya halatta ne za ka je domin ɗaukar ibra a matsayinka na musulmi ka ce danan sahabbai sun zo sun yaƙi a nan ko na a makamancin wannan amma kamar da hakan a matsayin wani abu muhimmi a rayuwa wannan zai buɗe ƙofar wasaniya abin da annabi yake gudu shine bautar kabarbara eh, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an ɓoye kabarinsa dan gudun kada abota masa to kaga idan ka je ka samu wani guri da annabi ya taba zuwa ka rike shi irin wannan ana ɗaukar dutse ana dagawa sama to kaga an yi gudun gara an tadda zako wataƙila wata wani aje dutsen ya riƙe masa sujada ina lillahi wa ina ilaihi raji'un a da haka wannan shine tsokaci na game da wannan batu gabanin gabatar muku da jawabin wasu daga cikin malamai ba tare da lokaci ba za mu fara dan dariƙa wato Dr. Husaini Kano wanda ya tsokaci akan abin da Malam Karibu ya aikata game da wannan dutse da ya kirarin dutsen Uhud ne daga baya za mu biyo ba da jawabin Sheikh Anas Idris Muhammad wanda shi ma ya tsokaci akan batun yana mai bujiro da dalilai akan rashin kyautawar irin wannan aikin malam karibu nasir kabar wallahi ka ji tsoron Allah abin naka ya fara zama shakiyanci kuma ga lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwanaki haka ka je ka nemo gashin wani dan iskan balarabe ka ci gashin ma'aiki yanzu kuma ka zo ka nemo wani dutse ka ce wai wai dutsen Uhud ne wannan ka je ka bantalo dutsen dala to wallahi wallahi duk wanda zai zo ce zai wasa da janabin manzan Allah wallahi sai mun taka masa doki yan dariƙa ba sa nemo gashin manzan Allah yan izala ba sa nemowa yan shi'a ba sa nemowa duka babu wasu musulmai a duniya da suke nemo irin wannan abubuwa sai saboda tsabar raina hankali su ko mutane saboda yanzu jahilci ya musu yawa amma wasu za a musu uzuri kauna ce ta manzan Allah duk abin da aka ce na manzan Allah ne wannan zaka ji ma komai a rayuwa amma imani da mutane da suke da abu ana cika musu gashin wani ɗan iskan balarabe suna sha irin wannan abubuwa yanzu kuma gashi an ba shi dama irin wannan yanzu ya je ya ga wannan dutsen to ka ga dutsen da manzon Allah ya taka shi kafafun manzon Allah sun taka shi kun ga shi jabal uhud uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbu uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbu gaskiyar magana abin da halifa ya kuskure kuma ya ba mu mamaki ba daidai ba ne ba ɗaukan dutse ko wani abu mai kama da shi daga cikin gari mai alfarma a fito da shi a dawo da shi garin da yake shi ba shi da alfarma wannan ya saba da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani garin Madina yana da harami yana da alfarma kuma iyakarsa kamar yadda garin Makka shi ma yake da alfarma akwai hadisai masu yawa akan wannan kun san hadisi daga sahabi kusan guda tara ciki da akwai hadisin Anas dan Malik radiyallahu an riwayar al-Imam al-Bukhari hadisi na 2889 Anas radiyallahu an yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma inni uharrimu ma baina labataiha ya ubangiji ina sanya abin da ke tsakankanin duwar wutsin garin Madina a cikin alfarma ka taharimi Ibrahim a Makka kamar yadda annabi Ibrahim ya mai da garin Makka ya zama gari mai alfarma haka a cikin sahih al-Imam Muslim da akwai hadisin Rafi ibn Khadij Rafi ibn Khadij yake cewa manzo Allah sallama ya ce inna Ibrahim harrama Makka annabi Ibrahim shine mai da garin Makka ya zama gari mai alfarma wa inni uharrimu ma baina labataiha yuridu al-Madina sannan ni ina sanya abin da ke tsakankanin duwar watsun garin Madina a cikin alfarma manzo Allah sallama ya bayyana cewa garin Madina shi ma gari ne wanda yake na da alfarma tsakankanin duwar watsan nan nata haka akwai hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari shi ma a ciki zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Ibrahim harrama Makka riwayar al-Imam Muslim annabi Ibrahim shine isan yawo maka alfarma wa inni harramtu al-Madina to ni ma daga yau ku ji ina sanya muku cewa Madina ita ma gari ne mai alfarma ma baina labataiha cikin abin da ke tsakankanin duwar ta biyu yana cikin alfarma la yuqta'u ibaduha a ibahuha abin da ya shafi a bishiyoyinta ba'i halatta a gutsare su wala yusadu saiduha haka abin da yake da kama da dabbobi na farautar cikinta ko tsuntsaye ne ko dabbobi ne bai halatta a yi farautarsa a cikin harami na garin Madina ba wannan hadisi idan ka koma cikin jami'a al-Imam Tirmidhi hadisi na 3921 zaka ga ya kawo riwayar Abu Huraira sai yake ambacewa wa fil babi an Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan wa Abdullah ibn Zaid wa Anas wa Abi Ayyub al-Ansari wa Zaid ibn Thabit wa Rafi ibn Khadij wa Sahal ibn Hunayf wa Jabir ibn Abdullah sai kuma riwayar Abu Huraira din sahabi guda tara suka rawaito suka zantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce garin Madina gari ne mai alfarma kamar yadda garin makka take da alfarma a tsakankanin waɗannan duwar wasu ta guda biyu su ne akwai jabalu air sannan kuma da akwai jabalu thawr wanda jabalu thawr shine wanda dutsen uhud yake bayansa gaba kaɗan yana baya da dutsen uhudu saboda haka dutsen uhud yana cikin kewayen wa'annan labatai haɗin yana cikin alfarma yana cikin hurumi na garin madina kamar yadda masallaci manzo sallama yake ciki kamar yadda ah, makabartar baki'a take ciki kamar yadda waɗansu da yawa daga cikin gurare su ma duk suke tsakankanin wannan ma baina labatai haɗin to dutsen Uhud shi ma yana cikin waɗannan alfarma ta garin Madina dan me za mutum zai tafi garin Madina ya je shi keta alfarmar ta ya gutsuro dutse daga ciki wanda yake cikin Madina a fito da shi cikin hilli yasa zamu ga al-Imam Shafi'i rahmatullahi alai a cikin littafin al-Umm juz'i na bakwai shafi na 154 zuwa shafi na 55 yake kawo riwaya yace wa sami'tu bin abi laila yuhaddithu an ata yana bawa ata labari ibn abi rabah an ibn abbas wa ibn umar yana bawa abdullahi ɗan abbas da kuma abdullahi dan umar labari su biyu yake cewa annahuma cewa su waɗannan sahabbai guda biyu kariha sun karhanta karhantawa da ma'anarsu ta da cewa sun haramta an khuruja min turabil harami wa hijaratihi ila al shay'an cewa haramun ne a fitar da wani abu na ƙasa turbaya da take cikin harami ko dutsen da yake cikin harami a fitar da wani abu daga cikin ta yace wa haddathana shaykhun an an razin maula ali ibn abdullah ibn abbas anna ali ibn abdullah kataba ilai cewa ali dan abdullah dan abbas ya rubuta zuwa gare shi an yub'atha ilaihi bi qit'atin min al-marwa a gutsuro masa dutsen marwa da ake safa da marwa a kai, akai yattakhidha musalla yasjudu alai da zai dinga sallah da shi al-imamu shafi'i da ce la khaira fi an yakhruja min hijarati al-harami wala turabihi shay'un ilal al Ba ya halatta bai dace ba babu alkhairi a cikin yin haka li'anna lahu hurumatun domin yana da wata alfarma thabatat da ta tabbata bayyana biha ma siwa haminal buldani wanda ita ya bayyana daga wani ya bambanta daga wani ta cikin garuruwa wala ara wallahu ta'ala a'lamu anna ja'izan ice bana ganin cewa ya halatta ga li ahadin ga wani an yazilahu min al mawdi'i alladhi bayana bihi al buldan a fitar da shi daga cikin wannan alfarma wacce da ita ya bambanta daga sauran garuruwa kaga zaka ga shine matafiyar Abdullahi dan Abbas sahabin da aka san shi ba shi da zafi ta fuskar fatawa kuma shine fatawar Abdullahi dan Umar wanda aka san yana da zafi a harkar fatawa amma su biyun suka haɗu kan cewa makaruhi ne ko ka ce haramun ne fitar da ƙasa turɓaya ko dutse daga cikin harami na garin makka haka harami na cikin madina shi ma harami ne abin da yake a can yana anan saboda haka ƙarshe al-imam shafi rahmatullah alai yake cewa wa qala ghairu wahidin min ahli ilmi sama da mutum ɗaya cikin ma'abota ilimi sun ce la yanbaghi an yakhruja min al-harami shay'un ila ghairihi baya halatta a ɗauki wani abu daga cikin harami na turbaya ko dutse a fitar da shi daga cikin harami a kai shi wani gurwan da ba nan ba in ka koma cikin littafin al-muhalla bil athar juz'i na biyar shafi na 301 malam ibn hazm al-andalusi ya rasu shekara ta 456 zaka ji yana ya kawo mas'ala ta 899 yace mas'alatun la la yukhraju shay'un min turabil harami wala hijaratihi ila al ba a fitar da wani abu na turbayar harami ko ko dutsanta daga cikin Alfarma ta harami zuwa wani guri wanda shi kuma ba shi da alfarma yake cewa wala yukhraju shay'un min turabil harami wala hijaratihi ila al ruwina min tariqi sa'id ibn mansur yace haddathana hushaym qala haddathana hajjaj an ata qala yace yukrahu an yukhraja min turabil harami ila al-hill aw yudkhala turabul hilli ila al-haram shi ma wannan baya halatta kaga yana ishara zuwa ga waccan riwaya da aka da ibada labari da ya rawaito ta daga Abdullahi dan Umar da kuma ya rawaito ta daga Abdullahi dan Abbas cewa ba a fitar da wani abu na turbaya ko dutse daga cikin harami bai dace ba ba daidai bane ba haka idan bamman ya kawo togaciyar ruwan zamzam haka idan ka koma cikin littafin al-majmu' sharh muhazzab na ibnu na al-imam an-nawawi abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi ya rasu shekara ta 676 yake cewa shafi'i ya ce fi jami'il kabir a cikin aljami'il kabir ya ce wala ajizu fi an yi khuraja min hijaratil harami ba na halattawa ba na ganin halacci a fitar da dutse ko kuma turbaya daga cikin harami wa turabihi shay'an a fitar da wani abu nasa ila hilli zuwa ga wani guri wanda shi nan ba mai alfarma bane ba li'anna lahu hurma domin shi wannan dutsen da yake cikin harami yana da alfarma da haramun ne ake tata ya kamata eh, al'amarin dariƙar kadiriya kada ta taɓarɓarewa ta kai ga haka abin da muka sani suna da shi na matsala bai wuce lamarin kaɗe-kaɗe a cikin masallaci da wajen masallaci ba sai abinda da ya shafi harkar kabarbara roƙon kabari a je kabari a yi kiɗa wani lokacin a roƙi na cikin kabari da sauran abubuwan da suke irin waɗannan sai ko zikirin kaji da suke zikirin amfasu wayannan su ne 'yan matsaloli amma ba su kai irin matsalolin shirka irin yadda ake ganin sa a cikin ɗariƙar tijjaniya na allantar da bayi ba to amma waɗannan abubuwan da ake a ɗauko dutse a kawo shi gida daga madina daga madina a ciro shi a zo da shi kabara wannan duka kokari ne na buɗe ƙofofin shirka ma'ana yanzu kamar ana yin shela ne ga waɗansu ku zo ba sai kun je maka ba ga uhudu muna da shi a gida to in ga uhudu a kabara sai me zai wa uhudu me za a masa abu a dinga albarkar sa ko ana roƙonsa me za a masa kaga wannan buɗe kofa ce ta barna buɗe ƙofa ce ta shirka wanda kuskure ne abin da ya wajaba shine hukumomi waɗanda suke da ruwa da tsaki da zance ta fuskar wannan bawan Allah su masa magana ya ɗauki wannan dutse idan ta tabbata dutsen Uhudin ne a mai da shi cikin alfarmar da aka ciro shi daga cikinta domin an saba wa ilimi wannan shine abin da ya zama wajibi a matsawa malam karibu idan wannan dutse da gaske Uhudin ne a ɗauke shi a mai da shi inda aka ciro shi domin an keta masa alfarma sannan a sa ido a kansa sannan a sa ido a kan yaransa da suke zuwa garin madina kenan su ketare duk wannan shamakan su sato dutse Allah ya sauwaƙe Allah ya shirya da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh